yayin da a jihar borno aka sassauta dokar hana fita da gwamnatin jihar ta kafa a maiduguri babban birnin jihar yanzu haka fa a jihar adamawa rundunar soji na 23 da uku da ke yola ta sake saka dokar hana fita a garuruwan mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu tun daga karfe bakwai na marece har zuwa biyar na safe a wani matakin da ta kira na yaƙi da masu tada kayar baya to sai dai kuma ba kamar jihohin borno da yobe ba inda gwamnatocinsu ne kan kafa dokar hana fita a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke cikin dokar ta baci sojoji ne ke kafa dokar hana fitan sanarwar da ta fito daga rundunar sojin da ke dauke da sa hannun kyaftin ma umar ta fa nuna cewa wannan doka ƙananan hukumomi biyu abin ya shafa yayin da sauran ƙananan hukumomin jihar kuma za su ci gaba ne kamar yadda aka saba tun farko wato da karfe goma sha ɗaya na dare har zuwa karfe biyar na ba. wannan fa na zuwa ne yayin da al'umman ƙananan hukumomin da abin ya shafa ke kokawa game da katse musu layukan katsalandan sadarwa da aka yi biyo bayan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa muna samu muna fita mu samu wasu abubuwan da zamu ci mu sha to a hana mu fita kuma ba dama kaga ya kamata sassauta mana eh gaskiya ba mu ji daɗi ba ko da mutane mai duguri ma da aka kai musu hari an da musu da layin sadarwansu don haka kuma ya kamata a sassauta mana a da layin sadarwar mu. haka ba mu ji daɗi ba don an takura mana sosai sabila da maiduguri ma da aka yi musu har ranar litinin an sassauta musu don haka muna kira ga sojoji su taimaka mana su sassauta mana to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su dr bawa abdullahi wase na fa ganin katse layuka da kuma ka dokar ta baci da cewa ba shine mafita ba inda ya bada misali da abubuwan da ke faruwa a afghanistan su waɗanda suke jagorancin mulkin ƙasar nan yanzu ya cancanta su yi amfani da mizanin abin da yake faruwa a duniya misali ai amurka ta je ta kai shekaran ta yau goma sha ɗaya afghanistan amma fa amurka da kanta tun farkon wannan shekara ta ce ta yarda za su tattaura da taliban da ita ta je ta tumfike ta a mulki aka taimaka kuma suka buɗe ofis a qatar bacin nan shugaban ƙasan ah, afghanistan ya ƙi ya sa hannu a kan takardar tsaron Amurka, sai dai da za su tsaya suna ba su taimakon tsaro sai dai idan sun tabbatar masu za su tattauna da waɗannan waɗanda da ake gani su ne abokanan eh, gaba za a murkushe su a cikin awa ɗaya ko kwana ɗaya yau ta kai shekara goma sha ɗaya. To ko idan haka ne ake yi a ƙasan duniya don a samu sulhu to ai ba wani abin da ya hana shugaban Najeriya ya yi amfani da wannan. ko da yake waɗanda suke amfana da rigingimun da ake yi za su yi ta jujjuya mashi waɗansu da barbaru, wadda zai kai shi da baro ya kuma sa a haifi ɗan da ba ido Allah ya sauke a ƙasar nan. na uku haka shi ma wani tsohon jami'in tsaron farin kaya a kasar da ya nemi a sake sunansa na fa ganin akwai bukatar katin tanatsu wajen yaki da masu tada kai da baya ina dokar ta kashin ba ta yi amfani ba ya kamata a samu wata hanya ko wasu hanyoyi da za a gina na maslaha yadda za a jawo kan wannan hali da muke amma maganar dokar ta ɓaci dokar ta ɓaci ina ga kamar ba zai magance mana wannan hali da muke fata dai shine Allah ka kwashe wannan zub da jini da ke neman mai da hannu agogo baya musamman ma a arewacin kasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na muran amurka daga yola a najeriya